رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو أشرين دبوكي قوة رمضان na wannan shekara ta hijira ta 1430 za mu ci gaba da darasinmu na tafsiri da muke yi a wannan masallaci mai albarka amma akwai tambayoyi waɗanda insha Allah za mu fara da amsa su ah, ah, tambaya ta farko ita cewa idan mutum ba zai iya bambance kudin da ya kai shekara guda a hannunsa ba saboda duk abin da ya samu yana ajiyewa a banki yana ɗiba don biyan buƙatar yau da kullum da kuma tafiyar da aikinsa shi yaya hukuncin tafiyar da zakarsa take a wato kuɗi da mutum yake samun koyaushe a kai wannan shi ake kira almanul mustapha asalin dukiya zakka ba ta hawa kanta sai ta cika sharaɗai guda biyu ta zamanto dukiyar ta kai nisabi kuma ta yi shekara ɗaya cif a hannunsa tana nisabi ɗin ba tare da ta tawaya daga nisabin ba a to kudin da yake da suke shigowa daga baya jinsi biyu ne idan kudi ne wanda suke haihuwa suka yi daga kudin farko kamar kudi ne na kasuwanci ka ajiye waɗansu kudade ana juya maka su sai suka zamanto sun shigo maka da wata riba to wannan riba da ta shigo za ka ɗauke ta wannan uwar kudin ita ce za ka yi lissafi da wato a a haulinta wato shekarar ta shekarar uwar ta ce saboda haka idan uwar kudi ta zagowa a shekara za ka haɗa ribar da ka samu a wannan ka haɗa su tare da uwar kudi ɗin gabaki ɗaya ka fitar da su tamkar sun yi shekara ɗaya gabaki ɗaya a wajen ka ne idan ku sababbin kuɗaɗe ne da suka shigo to kowanne in ya shigo sai ya yi sai a fuskanci sabuwar shekara a gare shi to a don haka ne saboda zai zamanto wato kenan kaga kowace ka samu kuɗi zai zamanto a za ka soma lissafi daga lokacin da ka samu wannan kuɗin yaushe suka shekara guda a wajenka daga zarar ka san kuɗaɗen da suke wajenka sun yi nisabi to sai ka soma lissafin duk daga lokacin da kuɗaɗen da suke wajenka suka cika nisabi to sai ka fitar musu da haul ɗinsu alal misali kuɗinka sun cika nisabi ɗaya ga watan ramadan yau ka san ka samu kuɗi da suka cika nisabi ɗaya ga watan ramadan to sai ka tsaya ka duba ka gani ɗaya ga watan ramadan na shekara mai zuwa wannan kuɗin da suka shiga da suka cika nisabi za ka fitar musu da zakka to a ƙaddara ka sake samun kuɗi a ƙarshen a farkon watan shawwal to wannan watan shawwal ɗin ma wata shekara ta zagayo shi ma za ka fitar masa da zakkarsa to sai ya zama to kusan kenan koyaushe ka samu kuɗi kana fitar in shekara ta zagayo masa za ka fitar da zakka to saboda wahalar yin wannan jamhurin malamai suka tafi akan cewa mutumin da yake a haka ya ware rana a cikin shekara wanda yake kuma yawanci malamai suna so ya zamanto cikin watan ramadan saboda albarkar da ke ciki na ruban ya ayyuka da kuma son a yi kyauta da alheri a cikin watan ramadan to sai mutum ya sanya cewa to shi watan ramadan ne zai zo ya yi lissafin dukiyar da yake da shi idan watan azumi ya zo idan ka san dukiyar ka ta riga ta cika nisabi a wannan shekarar to in watan ramadan ya zo sai ka yi lissafin abin da kake da shi a cikin akawun ɗinka tunda dai akawun ɗin nan shine kake ajiyewa kuma shine kake batarwa saboda haka idan abin da ya saura a cikin sai ka yi lissafi a cikin watan ramadan nawa ne a cikin akawun ɗinka abin da ya kama sai ka fitar da zakarsa ta yi duki akwai kuɗin da bai shekara ba akwai kuɗin kuma da ya riga ya shekara to wanda ya riga ya shekara babu mushkila ka fitar masa da zakarsa wanda kwa bai shekara ba wato ka kaddamar da haƙƙin Allah tun kafin lokacin ya zo to kuma jamahirin malamai sun tafi akan cewa ya halatta mutum tun zakka ba ta hau kansa bai fitar da ita ya sauke nauyi ta abin da matsalar ta ta'ajilu zakka duk da yake a matabar imam malik ba a yin haka amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan domin ya karbe zakka daga wajen abbas baffansa zakkarsa ta shekarar da ba ta yi ba karba tun kafin lokacin ya zo saboda aka fi ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to hujja ga jamhurin malamai saboda haka a cikin irin wannan haka mutum ya kamata yi ya ware wata daga zarar sa sun cika nisabi daga zarar sa sun cika nisabi to sai ya saurara ya ware wato rana a cikin shekara wanda yake ranar ne zai rika da zakka sai ya lissafin kuɗaɗensa da suke wajensa ko da kuwa alal misali alal misali mutum yana a samun albashi akwai abin da yake ajiyewa da kuma waɗansu kuɗaɗe da suke shigo masa sai ya zama zamanto watan akawun ɗinsa ya kai a 260 ko da 70 kamar yadda dai nisabi yake to daga ran da akawun ɗinsa ya kai haka ya san ya riga ya samu nisabi a wannan lokacin to sai ya saurari zagowar shekara idan ya zamanto kudin nan ba su yi kasa da wannan balance din ba 260 idan shekara ta zagayo a cikin idan shekara ta zagayo to zakka ta waje ba a kansa idan ramadan ya zo kafin shekarar ta zagayo ya bayar da zakka a lokacin domin ya mai da ramadan shine gaci shine wato gaba wanda zai rinka fitar da zakka duk da shekara ba ta yi ba ya bayar da ita wannan yayi saboda haka idan ramadan ya zo sai ya duba ya gani a kudinsa nawa ne a cikin account idan alal misali a wannan watan an bashi albashi da ya lissafi sai gashi kudinsa dubu ɗari biyar ne a cikin account ɗin ya san dubu ɗari biyar ɗin nan ba za su shekara ba zai ɗauki wani abu na sa to amma tun da dukiya ce da ta shigo bai san abin da zai zamanto na sa ba bai san abin da zai yi saura ba sai fitar da zakar shine zai zamanto ya zamanto wato a cikin babin a tsantseni da wato tabbatar da cewa ya sauke haƙƙin allah da yake kansa wannan shine abin da yake malamai suka zaba a kai don game da masu daukan albashi da sauran mutane wanda yake kudade sukan zo musu a kai-a kai, ko da yake kuma ya zamanto suna ajiyewa kuma suna amfani da shi A sannan tambaya ta biyu shi mai ba da zakka dole ne sai ya fada wa mai karɓar cewa kuɗin na zakka ne a ba dole ba ne shi dai ya san cewa wannan kuɗi na zakka ne haƙƙin allah ne shi kenan abin da ake nema amma wanda zai ba shi zakka ɗin ba su ya sanar da shi kan cewa wannan zakka ba ne na'am a yayi lissafin dai kada ya kiyasi yayi lissafin kiyasi ana yin sa ne idan ba zai iya in wato ba a komawa zuwa ga takdiri sai abin da aka kasa sanin hakika in zai iya sanin hakika ya fitar ba zai yi takdiri ba a lokacin da yake don ta yi ya zamanto kan cewa ya kiyasi ya zamanto kiyasin nasa haƙi bai fitar da haƙi yadda ya kamata ba akwai wani nauyi a kansa ba a komawa abin nan akwai ka'idar take cewa al-qudratu alal yaqin tamna'u min ash shak kudura in kana da ikon yin yaƙini akan abu to ba za ka ba baka damar kai shakka ba kiyasi shakka ne amma inda kana da iko na samun yakini tunda za ka iya lissafi ba za ka koma zuwa ga takdir ba wannan ya ce yana son ya yi karatun alkur'ani wato karatun addini ah, ya ce ya halitta ya ce ya halitta ya karɓi loan ɗin banki don guziri kuma in biya wa 'ya'yana kudin makarantar islamiyya tare da wadata iyalina ko iyayena da abin bukata don kar su galabaita idan na tafi wani garin karatu tunda da anan ba zai yiwu yadda ya kamata ba gashi kuma ni talaka ne ba da karfi to da me za ka karɓi bashin bankin da ba ka da karfi me za ka ba su su baka bashin bankin ko kai ma za ka je ka karɓi bashi ne babu jingina babu collateral gaya maka cewa to lami ɗaya na nan ya zage takobi Allah madaukakin sarki ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqa Allah ya wa ya ya wato Allah ya ɗebe albarka a cikin riba kada kai tsammanin cewa dan kaga wannan kudaden saukin banki su baka bashi in ka karbi bashi zaka samu biyan bukatar ka zaka samu fita in ka shiga wato rami ne da sai Allah ne kadai sai rahama Allah in Allah sai dai in ka in ka riski rahamar Allah ne zaka fita daga cikin wannan ramin kar ka fara shiga in baka shiga ba Allah ya riga ya ce babu baya sa albarka a cikinta kada kai tsammanin cewa idan ka yi lissafin ka kai ba zai kai ko ina ba ba wai dan cewar babu ci bane a cikin abin a'a don saboda saban Allah ne wanda kuma ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita duk wanda ya bar abu don Allah Allah zai musanya masa da abin da ya fi shi alkhairi wannan ya ce a yi ma matarsa addu'a da sauran mata waɗanda in sun zo haihuwa sai an yi musu operation ya ce mai ɗakinsa duk lokacin da za ta haihu sai an yi mata aiki don allah a yi mata addu'a allah ya sauƙaƙa mata ya kawo mata mafita da ƙarshen wannan hali na matsananciyar wahala yayin haihuwa allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mata dukkan wani abu in ya tsananta in aka gaya ma allah maɗaukakin sarki allah zai kawo sauƙinsa ka yi ka ci gaba da tawassuli da sunayen allah da sukokinsa da ayyukan ibada da yawan sadaka allah maɗaukakin sarki ya yayi mata allah ya kawo mata sauki wannan ya ce menene gaskiyar cewa hadisin annab sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki da kuma da cigiya a cikin masallaci na cewa hana ciniki da cigiya a cikin masallaci bai inganta ba gaskiya ban san cewa bai inganta ba ni dai a sani na hadisi ne ingantacci, mun yana daga cikin hadisan da muka da muka karanta da lokacin da muke karatun hadith a kulliyatul hadith a cikin al-muharrar a cikin ahkamul masajid da kuma a kitabul buyu yana daga cikin hadisan da muka haddace to amma duk da ka faɗa ka samun shakka tunda ni ba hafiz bane zan duba insha Allah cikin tsarin iyali da ma'aurata ke yi ya dace sannan ina roƙon da a yi mana addu'a a kan sakamakon jarabawar mu ya yi kyau a tsarin iyali ba wato tsarin iyali tsari ne wanda yake bai samu tushe daga cikin addinin musulunci ba yana daga cikin tsarin da turawa suka kawo domin rage adadin al'umma ta musulmi don haka mutum ya ce shi kawai baya bukatar 'ya'ya illa 'ya'ya uku tare da matarsa saboda haka zai yi tsarin iyalin a haka wani yana ɗaya daga cikin butulce ma Allah kuma bai dace da wato aƙidar musulunci ba amma idan ya zamanto cewa mace tana fuskantar wahala wajen haihuwa mutum ya tsara yadda zai yi ya zamanto ya jinkirta mata haihuwar saboda ta samu sauƙi saboda yadda take galabaita ko wahala da take yi wannan babu laifi babu laifi ya zamanto kan cewa an jinkirta a ɗaukan ciki har lokacin da zai zamanto ta dara kara samun kwarin da za ta iya yin goyon cikin kusan wannan shi ne abin da zan iya halartowa na takaitaccen wato fatuwar da taron malaman fikihu na oic na wato munazzamatul muktamar al'alamin islami suka yi wato ƙungiyar ƙasashen musulmi a cikin taron su kusan abin da suka nuna kenan don haka bai kamata musulmi ya ce shi zai ɗauki fikirar wato ƙayyade iyali kamar yadda turawa suke yi ba waɗansu ce ya'ya ɗaɗe kawai za su samu waɗansu kuma su ce ya'ya biyu waɗansu ya'ya uku sai kuma cikamakin ya zama to kare to kada mu ma mu ce za mu koyi da su a wajen wannan wannan na ɗaya daga cikin abubuwa na ahalin kitab da bai halatta mu koyi da su ba wannan ya ce kamar yadda muka sani an saukar da alkur'ani a watan ramadan shin duk sababin nuzul din a watan ramadan suka faru a'a ai abinda ake nufi da an saukar da alkur'ani a watan ramadan kamar yadda ibnu abbas ya bayani an saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa as-sama'ud duniya baitul izza a daki ne na allah maɗaukakin sarki da ke sama ta farko aka saukar da shi ka ci ɗinsa a nan amma saukarsa a bayan ƙasa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a iya tsawon shekaru 23 na annabci ne saboda haka kowace aya tana da sababin nuzul ɗinta saboda haka baka fahimci yadda ma'anar sababin nuzul ba dalilin saukar aya a'a idan abu ya faru ne an Allah ya yi cewar zai saukar da aya a kan wannan wahayin da zai zo na alkur'ani da za a rinka karantawa sai a saukar kamar lokacin da aka yi nana aisha kazafi sai aka saukar da farkon suratun nur kamar lokacin da aka yi yakin badar bayan yakin badar aka saukar da suratul amfal abubuwan ah, farkon suratul amfal kamar ma ah, suratul ali imran bayan yakin uhud duk wannan mun gani to wannan sauka kai akai akai da ya rinka sauka wanda Allah ta'ala yana yake cewa wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida suna cewa kafirai suna cewa me yasa ba a saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam jumla ɗaya ba ga baki ɗaya lokaci ɗaya Allah ya ce yayi haka ne kazalika linuthabbita bihi fu'adak haka nan muka saukar da shi domin mu karfafa zuciyarka da shi kuma Allah ya ce wa qur'anan faraqna Allah ya ce wannan alkur'ani mun rarraba shi litaqra'ahu 'ala an-nasi domin ka karanta shi ga mutane wato zango-zango wani zallahu tanzila Allah ya ce mun saukar da shi saukarwa bayan saukarwa wato kowane lokaci ya dace sai Allah hikimar Allah ta dace sai a saukar da wani bangare na jikin nasa to shi za ka ga ana maganar asbabun yanzu wannan ya ce don Allah ya halatta a yi wa ɗan bunsuru dandatsa eh, ya halatta ya halatta a yi masa dandatsa domin ya samu yawan nama wannan baya daga cikin azabtar da dabba baya daga cikin azabtar da dabba in haka ne yanka su ma sai ya zamanto azabtar da su ba azabtarwa ba ne abu ne tunda Allah madaukakin sa Allah madaukakin sarki ya ce kazalika sakharna halakum allah ala ma haka mar haka ne muka hore su a gare ku Allah ya hore dabbobin nan da raƙuma da shanu da raguna da yan taure da sauransu duk Allah ya hore su gare mu mm, domin me allah ala ma hadaku dan ku girmama Allah akan shiryar da ku da yi saboda haka ni'imar Allah ce ya halatta duk wani yana daga cikin abinda Allah ya hora waɗannan dabbobi ya daga cikin ni'imar Allah da ya hora waɗannan dabbobi a gare mu na eh eh me zai hana ai ba aibi ba ne baya daga cikin aibi wani ya ce mutum ne ya kwanta barci bayan ya sha ruwa bai tashi ba sai washe gari bayan sallar isha to menene hukuncinsa shin zai rama azumin watan ramadan da ta zo gara wani da ta zo ta wuce yana barci ah wai kuna ganin ba zai yiwu ba ne eh ai zai yiwu ba sabul kafi bane yana yiwuwa ba ku labari barin baku labari akwai akwai wani abokin zamana a jami'a ta madina shekarar farko da na je sunansa muhammad al hazikin yaro ne amma kuma allah ya jarabe shi da yawan bacci wata ran ya yi niyyar sun shirya tare da abokinsa cewa za su tafi riyal ranar laraba a ranar laraba bayan sallar azahar sai ya je ya samu dama akwai wani hotel kusa da harami na madina sai je ya kwanta zai yi bacci domin ya tashi da sallah a zahar da hantsi ya je ya kwanta da ya je ya kwanta ya fara bacci da ya tashi sai ya ga mutane suna ta fitowa daga masallaci amma kuma ya ga yawan nasu ya yi yawa ya ce ya aka yi baccin nasa ya yi tsawo bai ji kiran sallah a zahar ba ya fito a gigice saboda alkawarin da ya yi cewa kar ya sa ana tijir a abokin tafiyarsa ya zo ya yi ta neman sa ya rasa shi ya fito a gigice yana tambaya sai ce ah yaya haka sallah azhar haka mutane irin yawa haka kaka ce wani irin ce wannan ai ba sallah azhar ba ce sallar juma'a ce ran laraba fa ake wannan ran laraba ya kwanta wannan ba wannan ba ashabul kafi bane ba ba hikaya bace wannan waƙi a ce ta faru kagaran laraba kafin sallah azhar ya shafe ranar azhar laraba ya shafe daren laraba ya shafe ranar alhamis baki ɗaya ya shafe daren juma'a sannan sai bayan sallar juma'a sannan ya farka eh, wannan waƙa ta faru sosai <laughs> ta faru sosai saboda haka irin wannan mai hukuncin azuminsa azuminsa yana nan ba zai rama ba domin idan ya zama wannan kuma yana daga cikin abin da ke karfafa mazhabar imam malik cewa idan mutum ya yi niyya ɗaya farkon azumi ta wadatar ga dukkan watan ramadan din amma ga wanda suke cewa kowane dare sai ya saba sai ya jaddada masa niyyarsa to za su ce azumin ranar alhamis din da ranar juma'a ba su ba saboda bai yi niyyar na ranar alhamis da ranar juma'a ba dan yana bacci hmm. bacci ya sha bamban da suma suma shine zai zamanto kan cewar mutum ibada ta fada a kansa amma in yana bacci ibada tana nan saboda haka sai dai ramar sallah ramuwar sallah zai yi kuma tun da ya kama bakinsa wannan azumin nasa yayi akwai daga cikin malamai da suke cewa waɗannan azumi bai kuma yadda yake riwaya a cikin matsabar imam ahmad cewa sai ya rama azumin waɗannan ranaku guda biyu wato alhamis da juma'a amma abinda muka abinda yake a bisa muktazan usul din imam malik na cewa idan mutum ya niya guda ɗaya ta wadatar masa ga dukkan watan wannan azumi na sai ayi wannan dan uwa ne yake cewa ta shi da addu'a saboda mahaifiyar wan mahaifiyarsa ya bata a garin Jos yau sati uku kenan ba a gan shi ba Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi Allah ya dawo da shi ga 'yan uwansa ya haɗa shi da mutanensa Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa yau za mu tashi aya ta 35 a cikin suratun nisa kuma insha Allah yau in muka yi karatu gobe za mu a gobe za mu sauka insha Allah gobe za mu a za mu rufe karatunmu na wannan shekara na tafsir insha Allah ba mu ce ba ka'ida ba ne sai 27 ake rufewa ba ba nasi ba ne ya ce saboda haka gobe 28 insha Allah za mu samu albarkar juma'a Ah, da sa'a ƙarshe tara ranar juma'a insha Allah ah, Allah ya kai mu Allah ya karbi ibadan بسم الله الرحمن ميثاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن a karatunmu na jiya allah maɗaukakin sarki ya ambata mana hali na farko na wato abin da ke faruwa tsakanin na wato na sha'anin mace halin saba ma mijinta sannan da kuma halin biyayya shine hali na biyu to hali na uku shine yazo a cikin wannan ayar Allah ta'ala ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima idan kuna jin tsoron saɓani mai tsanani a tsakaninsu da yadda ya zamanto saɓawar da rashin kyautatawar zaman duk daga fuskar su ne ya zo ta fuskar namijin ya zo ta fuskar macen to allah ya ce fa ba'athu hakaman min ahalihi ku tura da wato mai hukunci min ahalihi daga cikin 'yan uwansa wa hakaman min ahaliha da kuma mai hukunci daga cikin 'yan uwanta in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma idan suna nufin yin in suna nufin kawo gyara to Allah zai daidaita tsakaninsu inna Allah kana aliman khabira lalle Allah masani ne mai cikakken sani da al'amuran bayansa wannan halin ashiqaq shine yanda zai zamanto sabani ya karfafa ya wato tsaurara tsakanin ma'aurata guda biyu ta fuskar namijin da kuma ta fuskar macen har ya zamanto cewa kowa ya juya ma kowa baya shine ma'ana ashiqaq ai kowa wato tawalla shiqqan ghayr shiqqil akhar kowa ya jibinci bangare ba bangaren ɗayan ba wannan ya kama nan wannan ya kama can wato kowa sun yi hannun riga tsakaninsu da juna in saɓanin ya tsananta to Allah ya ce fa ba'athu ta yadda hakaman wato mai hukunci wannan umarnin gawaye waye a zahir abinda jimhurin malamai suka tafi akan wannan shine umarni ne ga shugabanni wulatul umur wato alkali da wanda shugaba shugaban musulmi ya wakilta shine wato mai hukunci ko alkali ko ko kuma in an sa in akwai alkali in akwai kotun kula da harkar iyali kamar yadda yanzu ake kira cewa ya kamata a kafa kotuna na harkar iyali a kan dokar wai ba ma yara yanci wannan dokar da ake so a rusa shari'ar musulunci da ita to ana nan ana shirin a kafa kotuna wanda wai domin jin kara kan dukkan abu ne danganci harkar iyali wanda za a tsara shi a bisa wannan dokar ta maguzanci wadda aka kawo to umarni ne dai allah yake cewa alkalai masu hukunci su ne za su tu idan in ana jin tsoron cewa bacin ya tsananta tsakanin ma'aurata wannan tsoro ɗin da aka faɗa a martabar aliyatin yaqin awibban wato an sami yaƙini cewa bacin ya kai tsakaninsu ya ɓaci ma'ana an ji su suna ta zage-zage da juna suna ta tsine ma juna albarka ko kuma ana kyakkyawan zato akan haka banda shakka wato al-ilm to sai masu sai shugaban sai wato alkali sai ya sa a tura da masu hukunci guda biyu ɗaya daga ɓangaren macen da ɗaya daga ɓangaren namiji ɗaya daga ɓangaren macen aka fara da ambatansa aka fara da ambaton shi namijin saboda matsayinsa cewa shine shi ne mai kawama saboda haka sharaɗin wanda za ake turawa hakan ne ba wakili ba ne abinda yake shi ne mai rinjaye a maganan malami mai hukunci ne mai hukunci ne alkali ne ba wakili ba ne wakili shine kawai zai iya yin sulhu ko kuma ba zai iya zartar da abu ba sai da izinin wanda ya wakilta shi amma alhakaman kamar yadda yake a martabar imam malik kuma wannan a kansa sahabbai suke sayyidina umar da sayyidina ali ibn abi talib da sayyidina uthman duk sun yi fatawa akan irin wannan su alhakaman masu hukunci ne ba wakilai ba ne wato a tura da mai hukunci ta bangaren namiji sharaɗi ya zamanto daga 'yan uwansa kuma sharaɗi ya zamanto adali ya zamanto adali ba za a tura lalataccen mutum ba ba za a tura yaro ba ba za a tura mace ba tunda hukunci ne ba za a tura bawa ba sai ɗa sannan kuma ba za a tura wanda yake fasiki ba sannan a mustahabbi ne ya zamanto ya san yana da ilimin sulhu ya san yadda zai ya san yadda zai maganin rigima ya san ba wai ba na son amfani da kalmar wanda ku amma yan zamani kun fi sanin sa am ke cewa conflict resolution saboda an fito da wata hanya ta cewa za ka iya yin sulhu tsakanin mutane ba tare da ka san shari'a ba wanda yake wannan ko ba daidai ba ne domin sanin shari'a sanin shari'a yana daga cikin asalin abin da zai sa a kawo sulhu domin sanin shari'a shine zai sa ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin mutane in kasancewa kowa ga haƙƙinsa to shi za ka san cewa wane ne ya yi zalunci wane ne aka zalunta domin ma'anar zalunci hana haƙƙi wani zaluncin nasa ta hana haƙƙin Allah ne wani zaluncin nasa ta hana haƙƙin abokin zamansa ne to sanin shari'a yana daga cikin sharaɗan wannan ya zamanto masani ne na shari'a sannan kuma in ya san shari'a kuma ya san wannan ilimi na dabaru saboda gogayyar zamantakewar mutane ya san yadda zai maganin ya san ilimin yin sulhu tsakanin mutane wannan shi ma abu ne kyakkyawa a samu ɗaya daga ɓangaren mijin ɗaya daga ɓangaren macen in ba daga ɓangaren su bane fa wato daga ɓangare ma'ana daga cikin 'yan uwansa daga ɓangaren ta ita ma daga cikin 'yan uwanta in ba a samu daga cikin 'yan uwanta ba to za a iya neman koda waɗansu ne waɗanda suke bare a tura su to idan suka je sai su duba abin da ke tsakanin waɗannan ma'aurata biyu su ji dukkan mushkilan su ji dukkan bangarori in da islaha idan suna so in suka in suna son yin sulhu to Allah zai daidaita tsakaninsu wannan kwadaitarwa ne kan su kyakkyawan nufi yayin da suka zo yin wannan abu ya zamanto sun kullaci niyyar yin sulhu shi yin sulhu wato ibada ce mai girma yin sulhu ibada ce mai girma Allah ta'ala ya ce la khaira fi kafirin min najwahu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alheri a cikin yawan zaman keɓewa da mutane suke yi sai dai zaman da yake an zo za a tattauna kan yi umarni da abu wanda yake kyakkyawa ko umarni da sadaka ko kuma umarni da yin sulhu tsakanin mutane yin sulhu tsakanin mutane shi ne ya sanya wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi jinkiri bai zo ya yi sallar la'asar a jam'i ba ya zo ya tarar sahabbai sun riga sun yi sallah sai ya shiga yi sallah a bayan ya shiga yi sallah tare da mutanen gidansa bai samu sallar jam'i ba domin ya tafi ya sulhu tsakanin mutane saboda haka yin sulhu abu ne wanda yake kyakkyawan aiki to yayin da su waɗannan aka tura su in suka kullata a cikin zuciyarsu suka wato yi niyya a cikin zuciyarsu cewa gyara suke so su kawo daidaitawa suke so su yi to Allah zai kawo taufiki wato Allah zai daida zukatansu ma'ana Allah zai ba su iko Allah zai ba su iko Allah zai kori shaidan zai ba su rinjaye akan shaidan yuwaffiqillahu bainahuma to alkur'ani ya yi ishara da sulhu to idan suka ga in suka ga sulhu ba zai yiwu ba fa suna da haƙƙin su ce abin da ya kamata kawai a raba auren su ce mun raba wannan aure to in suka yi haka menene hukuncin auren su sahihin magana ta malamai kuma shine kaulin jamhurin malamai shine mazhabar imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal a cikin riwaya a mazhabarsa kuma shine ra'ayin sahabbai wanda suke daga cikinsu hadda sai na ali shine cewa wannan sakin ya tabbata ba sai da kamar su alkalai ne in suka ce wannan aure ba zai yiwu ba mun raba auren kuma suna da dama wajen sakin in sun gane cewar illar daga wajen matacci mijin ake cuta to a ce sun ga cewa dole a raba auren to kada a raba ta tafi salin alin a ce ta kawo wani abu ta yi hulu'i kada su ce za a yi kawai a sake ta ne ta tafi ta saba kuma ta ci sadaki ya ciyar da ita ya yi mata alheri ya yi mata abubuwa amma kuma ta gana masa azaba ta wulaƙanta shi ta tozarta shi sannan ta tafi haka a'a sai su wajabta mata yin kulu'i ta ba da wani abu daga cikin dukiya a mayar masa domin ya samu abin da zai taimaka masa ya samu sadakin auren wata in kuma suka ga kan cewar shine azzalimi sai su ce dole ne wannan aure a bata shi ya sake ta ce sun bata sun saki matar suna da haƙƙin su saki kuma sakin ya tabbata idan suka yi sakin saki ne ba'i ne tabbataccen saki ba na kome ba domin in na kome ne daga ya koma shi kenan sai sace ya dawo da ita in dai suka yi wannan sakin ba shi da ikon ya dawo da ita ba shi da ikon ya dawo da ita tana cikin idda tana cikin idda ko ba ta cikin idda daidai yake da wani wanda yake ba mai neman wani daban wanda yake neman aurenta zai zo ne sai dai a sake sabon tana da yancin ko ta yadda ko kada ta yadda bambanci tsakanin saki ini da na kome shine na kome mace ba ta da ikon ta ce ta yadda in aka saki mace na kome tana cikin idda mijinta sai ya dawo da ita ba ta da ikon ta ce ta ke. to inda irin wannan sakin ne aka ba su dama su yi ba za su yi maganin mushkilar ba domin zai iya sake dawo da ita ya ci gaba da cizguna mata amma sai ma aka ce sakin zai zama to ba'in saki ne wanda yake ƙararren saki ma'ana ƙararre a nan wajen bashi da ikon yayi kome saboda haka sai in ta gama idda idan ya ga yana da buƙatar ya sake aurenta to sai ya zo a sake sabon ɗaurin aure da sadaki da sabon in sharuɗa ne ma mata za ta sa ta sanya sharuɗa domin a lokacin nan tana da 'yanci ta yadda ko kada ta yadda ba su da suna da dama su saki uku a wajen imam malik ba su da dama in suka yi saki ɗaya in suka yi saki uku ɗaya ne ba zai tashi a matsayin saki uku ba kuma wannan sakin da suka yi baya buƙatar sai an je an samu hatami daga alƙali in dai alƙali ne ya tura su idan ba alƙali ne ya tura su ba fa waliyai za su iya turawa waliyai za su iya turawa a matsabar imam malik haka zalika su kansu ma'auratan za su iya cewa to tunda abin nan ya gagara tsakaninmu mu yarda a samu waɗansu wanda za su zo su duba wannan sha'ani namu in sun ga za a yi sulhu a yi sulhu in sun gama za su ƙara auren ne mun ba su dama su ƙarar da auren to wannan na a mazhabar imam malik hatta waɗanda suke ba hatta ba hatta su ma'auratan za su iya wakilta alhakamin saboda haka su a wajensu fa ba'athu dinnan umarnin ya haɗa da wato wulatul umur ya hada da waliyai ya hada da ma'aurata duk daidai suke a cikin wannan umarni cewa suna da yancin wato su tayar da mutane wanda za su yi sulhu tsakanin ma'aurata idan rigima ta ɓace tsakaninsu inna allaha kana aliyan kabira lallai allah mai wato inna kana aliman khabira allah maɗaukakin sarki lallai shi masani ne mai kuma cikakken sani da dukkan al'amuranku ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa ya san ya san wanda ya kulli ya san wanda wato yake da kudurin alkhairi da wanda yake da kudurin sharri a cikin zuciyarsa don haka a ji tsoron Allah an ƙara wannan aya da an mutum waɗannan sifofi na Allah maɗaukakin sarki domin ya zamanto an yi muraƙaba an yi kiwon Allah an kiyaye iyakokin Allah ya zamanto zuciya ta zamanto ta sami kyakkyawan nufi ta sami kyakkyawar aniya an samu kyakkyawar aniya a cikin zuciya saboda allah maɗaukakin sarki ya san da abin da ke cikin zuciya. wata an taɓa irin an taɓa rigima tsakanin mace da mijinta suka taho yu a cikin jama'a shi mijin tare da shi akwai jama'a mai yawa matar ma da jama'a masu yawa suka taho wajen sayidina ali ana rigima sai sayidina ali ya ce ta kawo wakili ɗaya kai ma ka kawo mutum daya aka kawo sai dina ali ya zaunar da su ya ce kun san abin da yake kanku suka ce a'a ya ce ku je ku duba ku gani idan kun ga za ku sulhunta tsakaninsu ku sulhunta in kun ga za ku raba auren ku raba auren aka ce wa ma'auratan kun yadda ita matar ta ce na yadda da dukkan hukuncin allah a kaina ko in hukuncin gare ni yake in ma hukuncin a kaina yake din na yadda mijin fa ya ce eh in dai sulhu ne na yadda amma in saki ne ban yadda ba in sulhu ne na yadda amma in saki ne ban yadda ba sai sai jina ali ya ce ga kisan nan yadda sai sai na ce ka zamta wallahi la tabra hatta tarda bi kitabillahi azza wa jalla lakka wa ya yace ƙarya kake yi ba za ka bar nan ba sai ka yadda da hukuncin Allah a kanka ko hukuncin gare ka yake ko hukuncin a kanka yake waɗansu malamai suna cewa abin da ya kamata shi wakilin a shi wato mai hukunci na fuskar namiji ya yi kafin aje ya zauna tare da shi ya ce gaya mu menene matsayinka da wannan aure kana son ka ci gaba da zama da ita ko baka so in ya ce wallahi ni dai ina son matata ka duba duk abin da ka yi duk abin da kake so duk abin da take so ne mata na yadda zai yi to an san da gaske yana son a zauna lafiya ba shi ne da mushkila ba daga wajensa yake ba in ku ya ce ba na son amma kada ka san duk yadda za ka ɓanɓaro min abin da za ka ɓanɓaro min daga wajenta to an san shi ne azzalimi haka zalika shi ma zai yi da matar to wannan dai dai yana daga cikin misalai ne da malamai suke kawowa uslubi ne daga cikin uslubin kawo sulhu amma hikimar da Allah ya ce in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma cewa babban makasudi a cikin aikin su masu wannan hukunci shine kawo gyara daidaitawa shi yasa ba ambaci saki ba tare da cewa sakin shi ma yana cikin abin da ake nufi cewa idan sun ga sakin shi ne ya fi to shi kenan sai a yi sakin da Allah ta'ala ya ce fa in khiftum Allah yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bi in kuna jin tsoron ba za su tsayar da iyakokin Allah ba babu laifi a gare su a cikin abin da ta bayar a matsayin fansa a gare ta domin a yi mata hulu'i a raba auren saboda haka shi kansa sakin umarni da shi ya zo a wani waje amma nan ba ambace shi ba aka ambaci al-islah domin kwadaitarwa kan cewa yayin da ake rigima tsakanin ma'aurata kokarin da zai zamanto an yi shine a yi kokarin kawo gyara a yi kokarin yin sulhu a yi kokarin yin sulhu kuma babban abu a cikin wannan shine shine wato kyakkyawar aniya shi ya Allah ya ishara gare ta kyakkyawar aniya ga shi mai sulhu da su kuma su ga ma'auratan idan a cikin zuciyarsu sun kunshi sun wato kudurta alkhairi sun yi aniya ta alkhairi to Allah zai musu tawfiki da alkhairi in kuwa dama sun ce in kuwa babu wannan a cikin zuciyarsu to Allah maɗaukakin sarki gwani ne in ya tashi azabtar da su sai ya azabtar da su saboda mummunan nufinsu da mummunan aniyarsu Allah maɗaukakin sarki ya kyashe na وبالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم ۖ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا a bayan waɗannan umar abubuwa da suka zo na wato shari'o'i na rayuwar iyali sai kuma allah maɗaukakin sarki ya saukar da abin da zai zamanto ƙa'ida ce ta wato haƙƙin allah da haƙƙin yin ihsani ga mutane baki ɗaya jinsin mutane daban-daban allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar wadda take ta ƙunshi gundarin abin da dukkan addinai suka ƙunsa na wato kiyaye haƙƙin allah da kuma kiyaye haƙƙin bayan allah allah ya ce wa abdullahi ku bauta ma allah wala tushriku bihi shai'a kada ku shirka kada ku tarayya da komai da shi kada ku haɗa shi da komai a cikin bauta wannan shine babban haƙƙi haƙƙin Allah shine babban haƙƙi kamar yadda ya zo a hadithin Mu'ad ibn Jabal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Mu'ad atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san menene haƙƙin bayi a haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su suka fi sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqul lahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba wa haqqul ibadi ala Allah uh, idza fa'alu dhalik an la yu'adhibahu yace haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kada su tarayya da shi a cikin bauta haƙƙin bayi akan Allah shine duk wanda suka bauta masa bai yi tarayya da shi ba kada ya masa azaba to wannan shine babban haƙƙi ibada wato bautar Allah bauta shine kamar yadda muka ambata a cikin ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum shine suna da ya tara dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki yake so yake yarda da shi na daga wato ayyuka da zantuttuka da kuma wato ayyukan zuci duk abin da Allah yake so shine za a bauta masa to rashin shirka da Allah kada kai tarayya da Allah wato kada ka zamanto mushriki kada ka zamanto dan bori kada ka zamanto mai bautar kabari kada ka zamanto mai bautar shehunne kada ka zamanto mai bautar a sauran gumaka na zamani waɗanda aka yi su daban-daban kuma a rashin shirka shine wato aikin da ake yi ma Allah aikin da Allah yake yi abin da Allah yake yi kada ka dangana shi zuwa ga wani Allah ka yadda Allah shi ne kadai yake cutarwa yake amfanarwa wani baya cutarwa baya amfanarwa wani ba zai iya kwace maka imani ba wani ba zai baka aljanna ba wani ba zai baka wuta ba wani ba zai hana ka shiga aljanna ba kowa ne shi Allah ne kaɗai yake wannan idan kai itikadin cewa wani yana da ikon ya kwace maka imani ko wani shine zai baka satifiket din shiga aljanna to wannan ka yi shirka da Allah shirkul akbar sannan ta biyu shi bangare na biyu shine abinda ake yi ma Allah to kada ka yi ma wani Allah Allah shi kadai ake yi ma sallah Allah shi ake roƙa shi ake ma addu'a Allah shi ake ma sujada Allah shi ake ma tawakkali Allah shi ake ƙaunarsa Allah shi ake jin tsoronsa tsoron da wato shi kawai ake hararowa shi ake tsoronsa a ɓoye bayan ba a gan shi ba duk wani abu na wato ayyukan ibada allah ya kare shi kadai ake yin yanka ya zama to allah kadai za ka yi ma to idan mutum ya tsira daga wannan shine ya tsira daga shirka akwai mummunan shirka wadda take tana cikin wannan al'umma ita ce karamar shirka ta riya ba wai an ce babbar shirka ba ta ciki ba ne waɗansu suna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi shirka a cikin al'ummarsa ba duk wanda ya faɗa haka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ar alkiyama ba za ta tashi ba sai matan kabilar Daus hmm, sun yi tafiya mai nisa domin su je wajen bautar gunkin Dulhalasa sun bauta masa kabilar Daus kabila ce daga cikin kabilun Larabawa kabilar Abu Huraira musulmi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine shaidan ya yanke kaunar cewar mutane su koma bautar Allah a cikin jazirar larabawa amma ta yadda zai zo ya batar da su bitahrishi bainahu da sanya fitina tsakaninsu da sanya fitina tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin abin da aka yi a wannan lokacin amma ga shi ya ba da labarin cewa tashin alkiyama ba zai yi ba har sai an zo a jazirar larabawan an bauta mu gunki saboda haka ba wai shirka in ta faru a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za ta faru kamar inda ya faɗa hmm? amma ƙoƙarin shaidan ba wai ya sa mutane su ɓata ta fuskar shirka ba su ɓata ta fuskar gaba tsakaninsu amma shirka tana faruwa a cikin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutane suna yin wannan ne domin su yi hujja abubuwan da suke na shirka su ce ba shirka ba ne mutum a guji dukkan wani abu na a shirkul akbar allah maɗaukakin sarki baya fi shi idan mutum ya bauta ma wani ba allah ba idan mutum ya je kabari ya roƙi shi waliyin da ke cikin kabarin ko malamin da ke cikin kabarin ko mutumin da ke cikin kabarin ya sanya buƙatarsa gare shi ko ya je ya yanka a wajen kabarin domin yana ganin yankan nan shine zai biya masa buƙatarsa hmm? wannan ya yi shirka da allah domin ya yi yanka ga wani Allah idan ko ya yi yankan ne ga Allah amma ya ce a nan kabarin zai yi yankan to wannan ya zo daga cikin kabira minal kaba'ir dhunub ya san Allah yake yi ma a zuciyarsa ba wai shehin yake yi ma ko waliyin yake yi ma amma ya zaɓi wannan wajen cewa a nan wajen zai je yi kamar ya ce ne zai je ya roki Allah a kabari na wani malami ko na wani waliyi ba waliyin zai roƙa ba Allah zai roƙa a wajen to wannan ya saba ma Allah bid'a ce domin ya yi itikadin falala a wajen da Allah maɗaukakin sarki bai saukar da hujja a kan wannan falalar ba kuma ya je ya yi ibada inda ba a ce a yi ibada ba domin ita makabarta ba wajen ibada ba ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku ɗauki gidajen ku zamanto makabarta domin ku rinka ku karanta alkur'ani a ko ina kuke kuma ya ce ku yi sallah a cikin gidajen ku kada kuma yi da su makabarta domin ya ishara ga cewa makabarta ba wajen sallah ba ce makabarta ba wajen karatun alkur'ani ba ce wajen abin da mutane ne a yi musu addu'a ba ka je ka sanya bukatar ka a wajen allah a nan wajen ba ka nemi biyan bukatar ka a nan to amma idan mutum ya yi ya zamanto abin da ake yi ma allah shi zai ma waɗansu waɗanda ba allah ba kamar yadda da yawa da yake faruwa wajen waɗanda suke abin zuwa ziyarar makabarta to wannan yana daga cikin ko yana daga cikin shirka mummunar shirka wadda take a cikin wannan al'umma Allah ya kiyashe mu saboda <clears throat> ita kuma shirkar ta biyu karamar shirka ita ce shirkar riya ka yi abu don Allah sannan kuma don mutane dare da kuma mutane kana so mutane su sani ko kuma ka yi abu ma ba don Allah din ba don mutanen kawai in ba in ba za in ba mutane za su gani ba ba za ka yi ba in an dace mutane za su gani za ka yi amma in mutane ba za su gani ba kuwa a ba za ka yi wannan ba mutum ya tsaya ya tashi in a cikin mutane ne ya kyautata sallah ya kyautata sallah malam ya yi dukkan sunnoni da ake yi amma in shi shi kaɗai ne allah ya alam allah ne kaɗai ya san yadda zai yi sallah to wannan shi ne wannan ita ce wato ƙaramar shirya ita ce riya wanda idan mutum ya yi wannan ranar alkiyama ba shi da lada Allah maɗaukakin sarki ranar alkiyama zai ce duk wanda ya yi shirka duk wanda ya yi tarayya da ni a cikin bauta ya tafi wajen shuraka ɗin ya je nemi lada ba dai a wajena ba Allah ya ce an agna shuraka min shirk ni ya nafi kowanne wadata cikin waɗanda ake tarayya da ni ake tara su da ni a cikin bauta ni na fi su na fi su wadata ban da bukata man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aikata aiki da ya shirka da ni a ciki sai in kyale shi da shi da shirkarsa shi yasa ake so cikin dukkan aiki mutum ya abu guda biyu ya halarto da niyya kada ya aikin babu niyya sannan na biyu ya tsarkake niyya ya tsarkake ta ta zamanto khalisan liwaji hilla abun nufi ka shiga da niyyar Allah kadai kuma ka fita da niyyar Allah kadai idan wata fitina ta zo alal misali mutum yana cikin sallah kamar yadda ah, waɗansu malamai suke ambatowa mutum yana cikin sallah ah, cikin nutsuwa da tsoron Allah da kaskantar da kai da yin sunnoni sai mutane suka shigo aka yi sallama aka zo aka same shi yana sallah sai ya ji daɗi ce a za su gani ina sallar walaha za a san cewa dai abin nan ba kawai a baki muke faɗa ba ya ɗan ji wannan daɗin to idan ya koma ya tuba ya koma ga Allah ya sake jaddada niyya ga Allah ya fita dai da Allah to Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa wannan tafiyar in ko ya fita daga wannan ya sarrafa niyyar to ya ɓata wancan aiki dama abin da yake nema kenan a gani a yaba ya ji daɗi kuma an gani an yaba ya ji daɗi shine ladansa wannan shi ya fi komai asara to idan a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana abin da za mu rinka yi na roƙon Allah domin Allah ya raba mu da wannan shirin domin ya ce shi wannan shirka ita wannan shirka a cikin al'ummarsa ɓoyayyar shirka ce ta fi ɓuya bisa wato tafiyar bakar tururuwa akan bakin dutse akan a cikin duhun dare baki saboda haka a ɓoye take ba za ka san kana da ita ba shine sai bai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaya menene zai maganta musu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku roki Allah da cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman tsari daga gare ka da kai ina neman tsari da kai ya Allah da na shirka da kai da wani abu da nake da sani wato ina sane ne shirka kuma ina neman ka akan abin da ban sani ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa habbai kan cewa shine maganin wannan boyayye shirkar wadda zaka dauka yi kake yi dan Allah amma baka sani ba cewa riya ta shigo ta bata maka aiki kada mutum tsoron riya amma ya hana shi aiki tsoron riya kada ya hana ka aiki domin wannan shi kansa yana daga cikin rashin yaƙini da rashin gaskiyar imani da Allah ka tashi kai aiki ka yaƙi zuciyar taka wabil walidaini ihsana sannan kuma Allah wabil ihsana sannan ku kyautata ma iyaye wannan ihsanan ɗinnan da aka ce masdari ne bi ma'ana mu'akkidun masdar ne da yake akkada ma'anar fi'ilin da yake akkada da yake karfafa fi'ilin sa ai wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye kyautatawa su ne na biyu bayan haƙƙin haƙƙin su shine haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah shi yasa ne ma Allah ya hada su tare da zamiri da da wato harafi na atafi anishkurli wali walidaika ka gode min ka gode ma iyayenka wanda bai gode ma iyayensa ba wanda bai kyautata ma iyayensa ba ba zai kyautata ma Allah ba domin iyaye su ne wanda kake ganin ihsanin su ihsanin Allah ko ai yana da nisa sai kai tunani sanan za ka gani amma ihsanin iyaye abu ne wanda yake dabi'a kana ganin sa saboda haka duk wanda ya yi inkarin ihsanin iyaye to na Allah ma zai yi inkarin sa shi yasa haƙƙin su yake da girma kuma shi yasa dukkan mai saba musu ba zai kare lafiya ba dukkan mai saba musu ba zai kare mu duba mu gani cikin tabi'ai waisul karani ba abin da ya bashi matsayin da ya bashi illa wato nagarta da biyayya da yake ga mahaifiyarsa ya zama to shine afdalu tabi'i cikin tabi'ai babu kamar sa har annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ganshe ne ya ya nemi ya nema masa gafara Allah sayyidina Umar ya nemi ya masa istighfari da sai ga sayyidina Umar ga matsayin sa amma da ya ganshi yace masa ya nema masa gafara Allah ba wani abu ne ba shi wannan matsayi ba kyautata ma mahaifiyarsa da aka duk wanda Allah ya bashi iyaye ya nemi aljanna a ƙarƙashin ta ta hanyar su Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadithin Abdullahi ibn Amr ibn al-As ridallahu fi ridal walidain wa suhtihi fi suhtihima yarda Allah tana cikin yardar iyaye fushin Allah yana cikin fushin iyaye ma'ana in ka neman yardar Allah ka nemi yardar iyayenka an yardar su a cikin ba abin da zai saba ma yardar Allah ba in suka umarce ka da ka saba ma Allah ba za ka bi su ba amma duk da haka Allah ya ce wa huma fi duniya ma'arufa ka kyautata zamantakewa da su ba wai da ba za ka bi su din ba kuma shikenan kai musu tawaye ka ce ba kai ba su da sauransu a'a za ka ci gaba da yi musu ihsani da kyautata musu wa bidil qurba haka kuma da yan uwa na dangi tsayar wato zumunta kamar yadda muka gani a farkon wannan sura ta bude da wato bayan haƙƙin ah, Allah sai ta ambaci haƙƙin zumunta haƙƙin zumunta yana da muhimmanci kamar yan ah, addinin musulunci kulla shi yake yi dukkan abinda zai raba zumunci sharri ne duk abin zai ƙulla igiyar zumunci alkhairi ne wal yatama da kuma marayu al kamar yadda muka gani shi ne yaro wanda yake rasa ubansa kafin ya balaga to kyautata musu yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi yi musu ihsani shine a ya zamanto akallan ihsani shine ka shafa kan maraya in ka gan shi hmm. gidan da yake kuma akwai maraya a ciki aka kula da shi to wanda mai wannan gidan wanda ya wato ya kawo maraya ya rene shi ya tarbiyance shi ya kula da shi to wannan mai wannan gidan tare a cikin aljanna a cikin aljanna darajarsa tana kusa da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana samu zai samu murafaka zai samu kusanci makwabtakar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kula da maraya abu ne muhimmi shi yasa ne a bisa tarihin musulunci ba a san a rinka gidan marayu gidajen marayu ba a cikin al'ummar musulmi domin marayu din gidajen mutane suke shiga ba a ware musu gida ba wanda za su zamanto abin tausayi sun zamanto wato tamkar 'yan kurkuku idan al'umma ta zamanto kamar halin namu din ba a kula da marayu din maimakon a bar su su watse gara ya musu gidajen marayu din amma gidajen marayu ba shine abin da ya fi ba abin da ya fi ya zamanto al'umma kowa mutum ya ɗauki maraya ya tayar da shi a cikin gidansa amma in ya zamanto ba a suna nan din suna galu da ya babu mai kula da su to a killace su a cikin gida din wannan shine ya fi akwai yan uwa da dama suna ta kokarin yin harkar kula da marayu allah maɗaukakin sarki ya karfafa su kuma wani ya ɗaya daga cikin ainihin abin da shari'ar musulunci ta kunsa kuma yana daga cikin abin da zai kawo mana rahama domin irinsu su ne in suka yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ke ije bala'i ga al'umma wal masakin da miskinai wato mabukata wanda ba su da isasshe ba su da abin da zai ishe su ko da suna da albashi ko da suna da aiki ko da suna da sana'a amma abin da suke samu ba zai ishe su ba su ma a kyautata musu wal jari dhil qurba da makwabci wanda yake na kusa ma'abucin kusanci makwabci ma'abucin kusanci shine makwabci dan kuma wanda yake daga cikin danginka kamar irin masu zama a gidan yawa din ko kuma masu zama wato a unguwa ɗaya duk yan uwan juna ne to makwabtan suna da haƙƙi suna da haƙƙin makwabtaka suna da haƙƙin zumunci saboda haka shi yasa aka ware su da ambato domin haƙƙin su na ihsani ta fuska biyu wal jaril junub da kuma makwabci wanda yake manisanci makwabci yana da haƙƙi ba kaɗan ba yadda har ya kai cewar yana daga cikin manya-manyan zunubai yana daga cikin kaba'irun zunub mugusta ma makwabci an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam matar da take yawan sallah da take yawan azumi amma harshenta kaifi gare shi wajen wajen makwabtanta kullum masi kullum zagi kullum tsinuwa kullum fitina da ita fitina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yar wuta ce ga yawan sallah ga yawan azumi shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi bai imani ba wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba suka ce wane ne wannan ya rasulullah yace wanda makwabcinsa bai aminta daga masifarsa ba wanda ya zamanto cewar masifaffe ne to in duk masifaffe ne amma masifar tasa ta tsaya a kansa ya duk masifarsa ba zai wa makwabcinsa ba to wannan mumini ne amma in ya zamanto makwabcinsa shine farkon wanda yake ɗanɗana masifarsa ta wannan ba mumini ba ne saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin alamomin ka ba irin zuno aljarul junub makwabci wanda yake manisanci shine wanda yake baka da dangantakar jini da shi kuma haƙƙin makwabci ko da kafiri ne ihsani ga makwabci ko da kafiri ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi naman layya sai ya ce ma Aisha wata da aka zo raba layya layya yace fara da makwabcin nan namu ba yahudan tura masa naman layya ne wanda yake wannan raddi ne ga waɗanda suke cewa ba a ciyar da suke ruhamma suke ruwaito hadisi cewa ba a ciyar da kafiri daga naman layya wato naman ibada da ake ta musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ciyar da makwabcinsa ba yahudi daga naman layya yana daga cikin ihsani gare shi saboda haka ko da ba musulmi bane idan dai yana da haƙƙin makwabta in dai makwabci ne yana da haƙƙin makwabtaka yana da haƙƙin makwabtaka haƙƙin makwabtaka kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce Jibrilu bai gushe bai ne min wasiya akan makwabci wato yana ce min kai masa kaza kai masa kaza kai masa kaza har sai da na ɗauka ma zai ce ka bashi gado hatta zanantu annahu sayuwarrifuhu sai da na tsammaci cewa zai ce ka sashi a cikin magada saboda jerin gwanan abubuwan da ya ce za a rinƙa ma makwabci domin nuna wato girman haƙƙin makwabci a kan shi yasa makwabci aka raba su kamar yadda waɗansu nusu suka zo makwabci makwabta akwai makwabci da yake da haƙƙi uku akwai makwabci da yake da haƙƙi biyu akwai makwabci da yake da haƙƙi ɗaya makwabci da yake da haƙƙi uku shine makwabci musulmi ɗan uwa na jini sannan kuma makwabci kaga yana da haƙƙin makwabtaka da haƙƙin musulunci da haƙƙin yan uwantaka sannan akwai makwabci wanda yake musulmi amma ba ɗan uwa na jini ba yana da haƙƙin musulunci yana da haƙƙin makwabtaka akwai kuma makwabci wanda yake ba musulmi ba ba dan uwa ba to wannan yana da haƙƙin makwabtaka duk da yake ba shi da haƙƙin musulunci ba shi da haƙƙin yan uwantaka amma haka aka tabbatar masa da haƙƙi wasahibi bil jam da wato aboki da yake a kwiɓinka wannan aboki da yake a kwiɓinka waɗansu daga cikin magabata sun fassara da cewa abokinka yayin da kake tafiya abokin kayan da kake tafiya wanda kuka zauna a cikin mota tare a da ana ci wanda kuka zauna a cikin mangala tare kamar yadda wannan yaya sunansa ne wannan malamin abu awana ba shababa ba na wanta sunansa abu awana da ya tashi ambatansa ya ce shi ne sahibin imamu abu abdullahi ahmad ibn hanbal yayin da suka yi tafiya tare suke a cikin mangala wato shi yana wannan gefe na mangala wannan shi kuma yana wannan gefe na mangala to shi ne asahibu sahibu bil jam wanda wani abu ya hada ku ko da aboki ne wajen aiki zama ya hada ku wanda dai wani abu ya zo ya hada ku kuma za ku rabu daga baya to shi ma yana da haƙƙin ka kyautata masa haka musulmi ya kamata ya zamanto duk wanda ya kusance ka ya san cewar imaninka da Allah da ka da Allah ta bayyana a cikin mu'amalarka ta bayyana a cikin mu'amalarka kyakkyawar mu'amala ita ce alamar gaskiyar imani wabni sabil da kuma ɗan hanya wato wanda matafi wanda guzurinsa ya yanke ko da mawadaci ne a gidansu a garinsu idan tafiya ta kawo shi guzurinsa ya yanke a kyautata masa yana da haƙƙin a kyautata masa haƙƙin a kyautata masa yana da haƙƙin wato a sauke shi na kwana uku wannan haƙƙi ne ba ihsani ba ne haƙƙi ne wajibi a sauke shi kwana uku a ciyar da shi a shayar da shi a bashi matsuguni bayan kwana uku kuma to shi kenan kuma sauran abin da za a yi masa wannan kuma falala ne wa ma malakat aimanukum da kuma abin da hannayenku suka mallaka wato bayi shi yasa in musulunci yadda tsarin musulunci ya taho a tsarin musulunci ya zo ya maganin ƙarshen bauta ya kawo bauta ƙarshe ƙarya turawa suke da cewa su ne suka kawo bauta ƙarshe saboda sun fitar da bautan daga cikin insaniya shi yasa ya zama zamanto ta kazanta har sai suke nunawa kamar wani bajinta suka yi da suke maganin bauta mutum abinda fa suka ɗauka daga afirka suka mai da su bayi shekara 200 suka yi suna kwasar bayi an kiyasta abubuwan mutanen da suka kwasa suka tafi da su amerika da brazil amerika ta arewa da amerika ta kudu sun fi miliyan 250 sun fi miliyan 250 a cikin wannan miliyan 250 ɗinan da aka kai kusan kashi ɗaya cikin uku duk sun mutu a cikin teku aka binne su aka jefar da su a cikin teku haka aka yi wannan tsawon shekarun ana ɗaukan baƙi kuma da haɗin bakin baƙaƙi 'yan uwansa su suka rinka sai da shi su suka rinka sayar mu da turawa duk abin da allah ta'ala ya sanya ni ihsani a cikin addinin musulunci gabayi su ba su daɗin wannan ba saboda ba musulmi ba ne wanda suka kama su suka sha bakar azaba har sai tukuna mm, shekaru da dama sannan ake ganin kan cewa sun sami yancin har da ake cewa sun sami yancin har a yanzu da suke ganin kan cewa mai asali baki ya zamanto shine shugabansu da yaya aka yi to ba abin da suka in aka duba barnar da suka yi barnar da suka yi bata kai rabu rabin abin da suke ta'awar kan cewa sun yi na abu na gyara ba irin abin da Allah dama ya zargi iyayensu ne da su wa yuriduna an yi yuhmadu malam ya fa'alu suna son ayabe su da abin da basu aikata ba amma a tsarin musulunci in kana da bawa ka ciyar da shi daga abin da kake ciyar da kanka ka tufatar da shi daga abin da kake tufatar da kanka wata ran wani ya ga Abu zarre ne al ya tuho ya taho sai ya ga raƙumin da yake a kai tare da shi akwai wani yana kan irin raƙuminsa irin sirdin raƙuminsa irin sirdin raƙumin abokin wanda suke tafi tare da shi irin tufar da ya sa irin tufar wancan sai ya tambaya wane ne wannan tare da abuzar aka ce ai bawansa ne bawansa ne abuzar aka tambaye shi cewa abuzar wannan bawanka ne ya ce i eh. yace saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ciyar da su daga abin da kuke ci ku tufatar da su daga abin da kuke tufatarwa sannan kada a dora musu aikin da ba za su iya ba in an dora musu aiki mai wahala a taimaka musu sannan kada a mugusta musu da mu'amala wata ran Abu Mas'ud al-Badri yana dukan bawansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya kama shi ta bayansa ce ya aba mas'ud ka sani ya aba mas'ud ka sani ya aba mas'ud ka sani Allah ya fi ikon Allah a kanka ya fi ikonka kan wannan bawa sai ce ya rasulullah na yan tashi ya ce wallahi da ba kai ba da sai wutar jahannama ta shafi fuskarka saboda ya zage dantse yana dukansa ya ce wannan shine kafara to haka mu'amalar musulunci ta kasance tare da bayi ya zamanto shi ya sa haga a tarihin addinin musulunci aka samu bayi sun zamanto manya-manyan malamai manya-manyan malamai wanda ba ka tsammani makuwa, matsayinsu a ta ibn abi rabah babban almajirin abdullahi ibn abbas wanda a lokacinsa halifan musulmi abdulmalik ibn Marwa ya ce kada wani ya yi fatawa sai a ta ibn abi rabah bawa ne bawan ma baki gashi gurgu gashi mai shayayyen hannu amma lokacin nan da sarkin musulmi ya zo ya saunar da shi kan karagarsa ya ce zo ka gaya mun me kake bukata ya gaya masa duk bukatun al'umma bai gaya masa bukata tasa ko ɗaya ba ya ce to ai bukatun jama'a ka gaya min ina ta ka bukatar ya ce a ni ba ni da bukata a wajen ka bukata ta tana wajen Allah ya ce duk wanda yake son ya ga girma ya zo ya ga wannan haka ya shigo fadar haka ya fita to ake haka ake ake yekuwa lokacin aikin haji kada wani ya fatawa kan harkar aikin haji sai a tsa ibnu abi raba to bawa wani ga nafi maulan abdullahi dan umar bawa ne malamin imam malik gashi kuma wato gashi bawa ne ga kaushin ɗabi'a kuma yana da fada fada mafadaci ne hmm? imam malik ya ce sai ya haƙuri da fadan nasa ya je ya zauna ya tambaye shi ya sami ilimi in ya fito inda ake binsa sai kai tsammanin wani sarki ne yawan ɗalibai da suke binsa saboda abin da allah ya bashi na ilimi idan da kamar a ce ba ɗauki bayin nan akan komai ba a musu ihsani ba ba za su samu wannan mataki na ilimi ba to amma wasiyar Allah ce cewa a kyautata musu shi yasa suka samu matsayi babba na ilimi to haka musulmi ya kamata duk da yanzu babu bayi amma muna da mutane da suke aiki karkashin mu za ka ga mutum kana da mutane da suna aiki karkashin karkashin ka kai musu mu'amala mu'amalar yan uwanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yan uwanku ne da suke taimaka muku Allah ne ya ba ku iko a kansu ma'ana wato inda Allah ya so ya ya sa ya zamanto su ne suke da iko a kanka ka kaddara cewa kai ko ɗanka wani lokaci Allah zai iya kawo juyi da shi ne zai zamanto a matsayin wannan um, wato aikatan da yake ka wannan sai ya sanya ya tausasa ka zuciyarka da aka sai Allah ya ƙara ayaba cewa inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah baya son wanda ya kasance mai yawan girman kai fahura mai yawan alfahari al-muqtal shine wanda saboda girman kai in yana tafiya wato wato yana ganin isar bata isa ba sai ya rinka kallon kansa hmm. shine zai nuna isar shine al-muqtal al fahur mai mai alfahari mai kididdiga abubuwansa kullun ya zauna ai mu ne muka kaza ai mu ne muka kaza ya ta ƙididdiga abubuwan da ya ba ma zai ce shi ba sai mu da mirul jam'i ya zama shi kaɗai gayya to Allah baya son waɗanda Allah ya ce baya son su wannan cikin ya tabbatar da sifar mahabba ga Allah ta'ala wato wanda Allah ya ce wanda Allah baya son sa ma'ana ba zai samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba na'am mu karasa sifar su ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Allah ta'ala ya ce suwa ne waɗannan masu girman kan ya ce allazina ya bakalu" su ne masu yin rowa wa ya'muruna nasa bil kuma suke umarnin mutane da su rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suke ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya basu daga cikin falalarsa wa a atadina lil kafirina azaban muhina kuma mun yi makafirai tanadin azaba mai wulakantarwa saboda girman kansu sai Allah ya basu su azaba da ta dace da su domin aljaza'u min jinsil amal in mutum yana girman kai sai a yi masa azabar wulakanci da zai nuna kan cewa shi ba komai ba ne wulakanci shine abin da balarabe baya so har suna cewa annar walal ar garar wuta bisa wulakanci wato garar su ƙonu da wuta bisa a ce sun wulakanta to shi yasa sai Allah ya musu narko da cewa azabar da za a yi musu ta wulakanci ce waɗansu malamai sun ce wannan ayar ishara ce ga yahudawa saboda su ne masu wannan sifar ga girman kai sannan kuma saboda suna ganin su ne da ilimi sannan kuma marowata kuma suna umarni da rowa in an ce a bayar don a taimaka ma addinin Allah sai ka ga suna aibata musulmi suna aibata masu bayarwa kuma suna ɓoye abin Allah ya ba su na fanalarsa shine suna ɓoye sanin da Allah ya ba su ba sa yaɗa ilimi don ba sa so a sani a daidai da su kamar abin da wato abin takaicin waɗansu daga cikin waɗansu daga cikin sarakunan musulmi suka zo suka ɗauka wani abokina mutumin kamarun yana bani labari abin da ake yi a garinsu a cikin gajashin kasashen kamarun na fulani wai idan irin arna din nan da wanda ba musulmi ba maguzawa sun zo za su musulunta sai a yi musu bulala ce ku tafi ku ne za ku ce za ku musulunta wai kuma kuna so ku zama kamar mu arna kuke a arna za ku kare a kore su to ka gani wai saboda shine ai koye abinda Allah ya ba su na falalar Allah wato ba sa son mutane su ma su zo su san Allah su ma su ɗaukaka Allah ya ba su matsayi su ma su zamanto mutane to wannan sifa ta yahudawa ce wannan sifa ce ta yahudawa yana daga cikin girman kai akwai hadisai wanda ibnu kathir ya kawo shi hadithin isbanul izar wato jan tufa mutum ya rinka tafiya yana sakin tufarsa sana jan ƙasa tufar nan ko babbar riga ce ko alkeba ce ko zani ne ko wando ne ko doguwar riga ce ba ta da haƙƙin ta wuce idan sawu in ta wuce idan sawu annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ta tahtal a fa huwa fi nar wanda yana cikin wutar jahannama wato kona mutum za a yi a wajen yana daga cikin ka kaba'irul zuno mutum ya saki tufarsa har ta wuce idan sawu to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyayi sakin tufa tana jan ƙasa. fa innal isbalal izari min al makhila sakin tufa tana jan kasa yana daga cikin girman kai da takama wallahu la yuhibbul makhila Allah ku baya son wannan tufa sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi wani jinsin na mutane ɗin wanda insha Allah mutane waɗanda suke sun sha masu miyagun hali wanda za mu tashi a kansu insha Allah Allah ya kai mu gobe subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kafin mu tashi akwai dan uwa namu wanda Allah ya masa rasuwa a yau ɗaya daga cikin mahaifan wanda suke lizimtar wannan majalisi ya daɗe yana jinya kuma dan uwa ne da nake da zumunci da nake da zumunci da shi Allah ya masa rasuwa yau da hantsi za mu masa addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya gafarta masa zunubansa ya sanya aljanna